barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka da ibn al-jazari rahimahullahu ta'ala da ke titin gidan fulani abuwa arkilla a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako mako da wuce karatun tafsiri a cikinsa cikin littafin at-tasbih li'ulum at-tanzil da malam ibn juzai al-kalbi rahimahullahu ta'ala wanda ke gudana a lokaci irin wannan safiyar asabar yau na asabar sha biyu a watan sha'aban na shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina daidai da talatin da ɗaya ga watan ɗaya na shekarar dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya muna karatu a cikin suratun nisa ayin da muka kwana a kanta ita ce aya ta eh, aya ta nawa kenan 43 ko aya ta 43 ya Allah ke a cikin jami'ina wannan ta karabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu wa taqulu na a darasi na oke a cikin darasan mu wannan shine darasi na 172 ko cikin darasan mu a cikin wannan littafi mai albarka darasi na 170 shi zamu tashi akan sa yau insha Allah وناتكم أن أنك سواتكم الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم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 حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم Thank أو آخرون أو لا يقتلون داءة لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا Allah na cewa kun sahu bi wujuhikum wa aydikum wannan shi ke fassara ta fata yawmu sa'idan tayyiba Allah ta yi taimama to ya ya taimama take sai Allah mana bayanin yadda za a yi taimamar shi ne famsa rubi wujuhi kun wa aiki ku shafa fuskokinku da hannayenku hala ce la ya kunu mu illa fi hadain al ne? ba a taimama sai ga waɗannan gaɓoɓi su su kaɗai a shafa fuska a shafa hannu taimama ba a shafa ƙafa. haka nan ba a shafan kai duk waɗannan ba a yi sa wurin taimama ya sama da su lafiya zai na da zuwa ne abin da ya sa ya ce sai a waɗannan su biyu su kaɗai saboda su suka zo a aya kuma ba hadisi bai zo da ƙari ba da hadisi ya zo da ƙari da za ka ba amma hadisi da zo da ƙari ba su a aka masa alƙur'ani kuma gare su annabi sallallahu alaihi wasallam ya taƙaita ya ce wani ƙaddamar wa yuqaddamu wajhu ala yadayni li zahiri al-aya annabi ya kan da fuska a kan hannaye saboda abin da ya bayyana ga aya a ra'aya ta gabatar da fasahu wa famsahu bi kun wa aydikum wujuhikum aiki fuskokinku aydikum da hannayen ga ayat ta fara gabatar da hannaye a fuska akan hannu ita to saboda ayat ta gabatar inda cewa asali ita wawo ba ta nuni akan tartib ita aka ce da a zai nuna amur ba lalle bane nuna zai da daga amur to ka ganke na ashe in aka ce fam sauri wa yi kuma aidi kuma asali ya zama da ba lalle sai an fara da hannu ko fara da fuska ba kowanne ne ya fara saboda alwawu la ta kasabi tashri to amma daga cikin abin da ake rinjayar da wani abibi ta shi gurin farawa shine gabaci kamar da nan sallallahu alaihi wasallam ya karanta inna safa wal marwa min sha'irillah sai ya ce abda'u bima bada Allah zan fara da wannan, Allah ya fara da shi kuma yana ce aka yi amma yi da wannan sai aka wani ne Allah ya fara da shi zai a gabatar da shi shi kama ne ya ce wa yi ƙaddamul wajhu ala yadaini li zahiril aya wa zalika ala yadi bi inda maliki a gurin imam malik yana masu mustahabi idan kai ce ruwa ka fara shafar fuska kafin hannu ko ka fara shafar hannu kafin fuska sai mu ta yi musamman ma an samu hadisai guda biyu ruwaya biyu sai ya ce a shafa fuska da hannu sai ya ce a shafa hannu da fuska haka dai hadisin ya fara ambatan fuska da ya kuma ya fara ambatan hannaye ana iya ce halin kamar da ne fasa mana nan cewa da zahirin aya da kuma gabatar da wannan aya ta fara gabatarwa da kuma gabatar da fuska zai fi akan gabatar da hannu amma in da zartibi istihbabi ba wajibi ويستوعب الوجه بالمسح قال يا wani shafa ana saukar gangama fuska an gane ka shafa fuska ko ina ka shafa nan kamar gefe da gefe ويستوعب المسح وجه بالمسح saboda an ce famsahu bi wujuhikum da ka dukkan iyakar fuska ana so ka gangame da shafa yace amma ne amma wurin hannaye faktu fa, malamai sun yi sabani هل ينصبهما إلى الكوعين أو إلى المرفقين shin zai shafa zuwa ko ayin nan idanuwan hannu ko ko ilil murfaƙai da nan ake taimama an gane ko zuwa gwiwar hannu malamai sun yi sabanin zuwa ina za a yi taimama shi ce wa lafzul ayatu muhtamilun lafazin aya ya ƙunshi wannan da wancan saboda cewa kai amsawuri wujuhukum kuma aydikum aidi jam'u jam'iyyar, kaga hannu zuwa nan yadda ne zuwa nan ma yadda ne zuwa nan ma yadda amma ba wanda ta za a yi shafa har zuwa na, saboda ko lola iya tattara A gane wannan ko to da haka mana ce wa zahirul ayati muhtamilun da annahu lam yuhaddith domin ba iyaka ce ba Allah bai ce ba musu ko wa ko ila marafiqi ba kamar da kada wurin wankewa wurin wankewa da ruwa ya ce farsu nuna zuwa kuma wa'ayi da kuma irin marafi har nan Allah ya takaita aita ya iya kanta cewa ga iya inda za a wanke hannu idan marafi to amma anan kun ga da Allah ya ce farsu nuna zuwa a yi ya ce idan marafi ko idan kuwaye kaga nan ya zai ce li annahu lam yuhammad ko kada ku tarjama qala ila al-fat'aini haka nan wanda ya ce za a yi shafa zuwa mai faƙaini zuwa gwiwar hannu suka ce bi an na haza mutsalakun cewa wannan mutsalak ne a yi kuma alal muƙayyani sai a ɗauke shi kan abin da ya zo da taƙayyiri akwai da ya kira hamlin mutsalak alal muƙayyan wannan babi ne na gefen usul al-mutlaq abin da aka kawo sai ba kai ta ce tafi kira mun ɗalibi tafi kira mun ɗalibi haka ɗalibi guda ne kun ga shi ba amu ba ne ba ce ba ka zo ka kira dukkan ɗalibai ba in ka tafi kira dukkan ɗalibai ka ce an yi umumi an gane amma ta ka zo ka kira wa ɗalibi kaga ɗalibi ne za ka kira amma wanne za ka kira kaga ba ayyade maka ba ba a tantance maka tafi ka kira wa ba ka cewa tafi ka kira ɗalibi duk ɗalibin da ka kira yau ka daga ka gari, da shi Allah ne ko kuma da ta maka shi mutsala amma da ka muka kira wani ɗalibi mai hazaka a ga zan kayyade ba wata ka muka kira wani ɗalibin da ya zo daga kullu ka zan kayyade ba ka zo da shi da ta Amma Allah ne ko Allah ka duk inda bai zo da ta kayyade yin yukmalu ala taqyidi inda yawon mutlaq sai a bashi ala da ala itlaqi an gane kamar da Allah ta ala a wurin cikin mumini Allah ya ce wa ma kana da muminin an yasula mu'minan illa khata wa man qatala mu'minan khata'an wa tahriru raqabatin mu'minatin wannan shine ta kai ne dan da baiwa mu'mina mu'minatin ne ta kai ne yayin da irin wannan ayar da ta zo a suratul mujadala ko ba tare da ta kai ne ba Allah ce wa zai ne da zahiruna min nisa'ihim kuma ya ƙulu ne ma ƙwalu ba ta hariru rakabatin da ƙabila an yi sadaka ba ce rakabatin mu'mina ba ana awon sanaku a ga wancan hukuncin an ce rakabatin mu'mina nan kuma an ce ba ta hariru rakabatin shi ne mutsala mutum yi umarar mutsala alal mu'ayyar cin wani zai mafasara a nan daidai wannan ayat ake magana akan zihari idan mutum ya ce da matar shi anti alayya ka zahari ummi Allah ya ce yana so ya koma su ci gaba da zamantakewa da aure Allah ya ce to ya yantar da eh, ran'aba amma bai ƙayyade ba shin a wannan kowace iri ya yantar ko mumina ko ba mumina ba ya yi ko ko a za a ce ko a nan duk da cewa nan ba a masu mumina ba amma an mata mumina da aka yi a can sai a ɗauki wannan a ce to an ƙayyade shi da tun da sanan ƙayyade to nan ba da ba ƙayyade ba bari a ce shi ma ƙayyade ne an gane mana ake ne da hamlul mutlaq al qayyad to wannan shi suke kira hamlin mutlaq al ƙayyade amma fa irin wannan yana da bambanci dole sai akwai ƙa'idoji da malamai suka sa kai hukunci ya zama iri ɗaya eh, sababin hukuncin ya zama iri ɗaya domin kada a samu matsala saboda abincin bambanta ya ma ba mamaki Allah ya bambance hukuncin su wannan ya bambanta wancan ya bambanta ka kaga mamaki Allah kamar yadda Allah yake cewa ya alladina idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marami da kaga nan wanke ya sai ya mai ce famsa wujuhakum wa aydiyakum ya shafa ba nan ne da kace to dole shafa ita ma sai ta zama ilal kuma hukuncin ya bambanta kamar da Allah ta'ala yake cewa wa sariqu wa sariqu fasau aydiyakuma haka cewa tunda Allah ya ce fasau aydiyakuma ya sake shi matsala. ka ce can kuma da Allah ya ce fasulu wujuhakum aydiyakum ila al-marafiqi ka ce to bari ka dauki ila al-marafiqi ka ce muka kayyade can ka ce fasau aydiyakuma ana nufin ila al-marafiqi kaga wancan hukuncin daban wannan hukuncin daban yasa amrul mutlaq ala al-muqayyad yana da hatsarin gaske kowane hukunci ne daban-daban kowane hukunci Allah ya bayyana da hukuncinsa to ga ɗauko wani abin da Allah bai azaba ka zo ka shi a kai ga wani yana iya jawo iska ce ta wani da take da sauro da kalmomi da zama ɗaya hukunci ya zama ɗaya da sauran su kan duke bayani a ba mu a usulin zai. Bayan da muhallin shi ya ce daga cikin wanda suka ce ai za a yi shafar kayanmu in an zo shafar taimama za a kai har zuwa gwiwar hannu ya ce sun ce ai wancan eh, mu. tun da Allah ya ƙayyade a wurin alwala ya ce faksilu wujuhakum wa aydiyakum da al-marafiq wurin wankewa ya ce a wanke zuwa gwiwar hannu wajen haka da aka mara wurin taimama Allah bai ƙayyade ba bai ce zuwa wuri kaza ko gwiwar hannu ko ina hannu suka ce sai an gina a kan wancan an gane ko ya ce daga cikin murajihar malai ce da annahu eh, wa lafzul ayatu mutamin da annahu lamma kawai shajja man qala ila al-firqain bi anna hadha mutlaq cewa wannan nake mama mutlaq ne kun gaba ba kayyade shi fansahu bi wujuhikum wa aydikum kawai kaga ba ce ila kaza ba shine kasancewa Ya ce. ويكمل على المقيد ya ɗauke shi a gina shi a kan wancan da aka yi tafiyi na alwala ya ce wa huwa tahdidu hafil wudu'i bil mirfaqaini shine iyakanta ta a wurin alwala da mirfaqaini kuma wanda ya kama wannan sai ya yi shi amma da ko kuma ya ce mana uftili fahimi ya ce lafzul ayati yahtamil wannan aya mutlaq ne mu mutum mai bai kayyade zuwa nan ko zuwa nan ba kaga wanda yake za a yi zuwa nan yake ta yi tashi ya ce mima in fadu wa su hudu wa bin kuma aidiku kawai aka ce wanda yake zuwa nan shi ma ne cewa aidiku aka ce kuma nan ana kiran shi ayyan nan ma ana kira shi an gane ko sai ma da yake wannan kaga ya muhtamar muhtamar yana ɗaukar wannan ɗauki wancan wanda suka duba da cewa nan za a wanke za a shafa har zuwa nan da suka ce ai ga wannan kuma ba gefen alwala tun da alwala mu kayyade alwala Allah ya kayyade a taimama Allah ya kayyade ba ya ce wasu rubutu wa an yi kawai suka ce fa yi kuma da mutala a lulu kayyade kuma an yi bayani kaɗan game da wannan ka'ida ka'ida ce ta usuliya ma kana da tsarin da suke da kowa matsala kuma ne za a ɗauka a mu kayyade mu idan hukunci ya bambanta ka ga ba ka da hujja ka ce wannan hukunci shi ne wata hukunci ya bambanta saboda hukuncin ya bambanta to ka ga ba ka da hujja da za ka cire a ɗauki wannan a gina a kawo abin da malam bai kama da ba shi ne akwai hadisi ingantacce a sahihul bukhari da muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani wanda ya taɓa rigima a cikin turbaya ya ce ya rasulullahi ya tashi da jalaba kuma ya ga ba ruwa kuma ya san ana taimawa in ba ruwa amma ta yi wanda cin ake yi ta alula ce idan ba ka lura wata kama ka babu ruwa sai kai yi ruwa ka shafa fuska da hannu ita kama shi ba shi wanka da ya kama shi kuma shi ya ga kuma babu wanda zai wanka in ya san ana ma ce to bari shi ma wankan da rama ya masa ta taimama ba wani sai tunanin shi ba tun da kuma kare ana gangame jiki da ruwa ya ce to dan ka yi shi wanda ya buga wanka ba za a gangame jiki da ƙasa zai zama ya tabbali ba a kasa ya wanka da kasa ya ji da kasa ta rasa jikinsa ko ina ba zai ga ya yi sai ba zai tafi ya sallah da zai ga wa zai sallah da sallah wa sallah da ta da haka ake yi a inda ma ya fi ka an ta kula a sallah ya ishe ka kai haka na biyan da kasa da ya sha wa Allah yansa ya sha ba fuska a wata waya. a wata ruwaya ta ce ya sha ba fuskarsa ya sha wa Allah yansa kuma irin ku a inda na. Kuma da sanar da ta ce a sai da Bukhari kowace da wanda shi ne na nassun yi mahallin nisa an yi da zama zai sallallahu magana ihtimali cewa yi wani mutlaq ala muqayyad kuma da wata taso an gane ko saboda hadisin ya yi inganta wani kuma ba hadisi bane ihtimali ne aka kira ba ka kira ihtimali da rushe hadisi ne kana abu na biyu akwai hadisi shi ma da aka rawaito wanda ya nuna ya kawo shi ala ibn Hajar ya kawo shi hadisin ibn umar cewa rigoma bugun kasa su biye ma'ana cewa an zama ka bugi kasa ɗaya na biyu na ɗaya sai ka shafa fuska da shi sai ka sake buga kasa sai ka shafa hannayen ka nan zuwa wannan buga hannu ka shafa wanda shi ba zuwa ba. to kun gana wannan hadisin ya inganta ala zai yi a ga wancan amma shi wannan hadisin bai inganta ba za ka yi abu biyu ya kunshi cewa jama'a za ta buga ƙasa su biyu kima bai zanta ba sannan ya kunshi cewa kuma shafar da za ka yi jama'a zuwa mirfa ɗaya duk a cikin wannan hadisi duk da hadisi bai inganta ba a ga layi umar kuma da aka samu hadisi da ya inganta ya saba wa wannan kaga kenan al-mu'awwal abun dogaro shi ne hadisi ingantacce da wannan manzo Allah ya koya masa bugun ƙasa su ɗaya ka shafa hannayenka da fuska ko ka fara shafa fuska kafin hannu ko wani kai yayi ko da shi ne ingantacce da wanda yake ingantacce wanda malam bai kama da shi a nan mawallahu a'lam ya ce shi ke da ya gama da inna la kana afuwan ghafura Allah ya kasance mai yawan afuwa shi ne afuwa kuma ghafuran da yawan gafara na rubuwa da afuwa da gafara sai aya ta gaba ألم تر إلى من يعود أهل الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وكفى بالله نصيرا الله تعالى مثل الذين أوتوا نصيبا in baka ga waɗanda aka bai wa wani rabo na littafi ba Ya yashtaruna dalalata suna sayan bata ma'ana suna karɓo bata su ba da shirya shi ne saya saya a nan ba saya da kuɗi ba ka karɓi musanye shi ne saya a nan suna musanya shirya da suke da ita da bata yashtaruna dalalata wai wai gona an tabbin musabil kuma suna so kauce daga tafarki bane ne malam masara wanda ya shi taruna zalala ko ce ibada to nan ne karihi wal kufra ala al iman abun da ake nuka ko an kuma nan da yana wani musibu min al kitab shi ba ko da aka ga wannan wannan littafi ba malam ce su ake wadanda ake nufi su ne humul في الموضع الثاني هذا السهيلي haka kuma ɓangare da shafin gaba harshen sa shi ma ban tare da zai da mutum da su yi wani alkitab yi kuma yi wani jibiti wa tsabo wannan kuma nan tare da zai da mutum da su yi wani alkitab ya shiga ta runa ya ce to a guri biyan gaba ɗaya, na lallan tara idan da zai da mutum na su yi wani alkitab shi ba su ga waɗanda aka bai ma wani da wani littafi ba ya ce to a ɓangare bin duka ana nufin al-yahud قال السهيلي فأيضا فالموضع الأول نزل في رفاعة من زيد بن التابوت bangare na farko shi ne ayar farko wannan da muke cikin ta yace ta sauka ne kan wannan mai yahuda mai suna rifa'a bin zaid bin tabut wa fi fi ka'b bin al-ashra ta biyu kuma ta sauka akan ka'b bin al-ashra ma'ana yashtaru dalalatu ibaratun an yusabihu al-kufra 'ala al-iman yani ne kan fifita wasu da kafirci akan imani abin da ka fifita saman wani to sai a ce ka sayi wannan da ka fifita akan wancan da ka fifita a kansa yake fa shara'u majazun shara'i anan saya majaz an yi bayanin majazi wancan ko suna cewa a yi amfani da kalma ba cikin hakikalin ma'anarta ba za ka bisa ga wannan ma'ana fasara shara'i saya kaga saya shi ne sai da sayarwa shi ne hakikanin ma'anar shara'i kamar sabara amma kuma ana sai a yi amfani da kalma ba wurin sai da sayarwa ba wurin mutane kaga ke da suka ce su an yi amfani da ita da da ma'ana yasa suka ce majal فقوله كمان الله اشتروا الضلالة da أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ومن قبل سورة البقرة da ce wadancan su ne waɗanda suka sai bata da shirya ma'ana su kamar sun ba da shirya sun karɓo bata in da yake rufe sun musanya abin su firar yin kafa da mubalagatan an gane ishtaruna da la yuriduna a tajibu sabil wallahu a'lam bi a'da'ikum a kafa billahi waliya wa kafa da nasira wanda ke da daga a cikin wannan kuma da Allah ya so da zai ce wa kafa billahi waliya wa nasira ya yi ko wala da wata ya ce wa kafa billahi hadiyan wa nasira kaga hadiyan wa nasira amma nan da ce wa kafa billahi waliya kuma ka sake cewa wa kafa billahi nasira kuma an bai wannan maimaitawar ita ce malamin ba babin balaga kuma wannan bangaren balaga ba bangaren bayanin ma'ana ba bangaren balaga yace to lalle ayar akwai balaga yace mu balaga akwai balaga a ciki shi suke da dami yau da zamanu yace wa kafa billahi waliyan haka ne ko wa kafa billahi nasira kafa billahi ma'ana ta kafa Allah ya isa ne kafa billahi ita wannan ba da take su da zai da wannan ibara ce da take yawan sa kafa billahi wakila kafa billahi nasira kamar billahi ana nufin kafan da Allah ya wadata an gane shi sa wannan billahi din shi ne bayi da fa billahi wannan billahi din nan da kace shi ne bayi amma abin da ya hana ba ba ta yana saboda wannan har da billahi din balaga sa shi ma wata balaga ce da kuma mace kafan lahu da ta kafa billahi sai kuma balaga ce mai zama amma abin da ake rubi shi ne kafan Allah ya ta. waliyar ya isa muku ba ku buƙatar wani majibanci idan Allah ya mace ku Alhamdulillah lahi nasiran Allah ya isa mai taimako idan Allah ya taimake ku to kun za kun gama samun mai taimako ba ku buƙatar wani mai taimako kuma baya a gane kamar da ce ya so kuma lahu Allah ya gane ba lakum wa in yakhjurukum man alladhi yansurukum ajiyi ala Allah falyatawakkal al-mu'min wannan shine wa kafa billahi waliya wa kafa billahi الآية تقف من الذين هادوا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا بأنفسنا بأيديهم وطعنا قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله minan ladina hadu an gane wallahu a'lamu bi a'da'ikum minan ladina hadu wallahu a'lamu bi hadu sai da ma'ana Allah shi ya fi sanin abokan gabanku waɗanda suke daga cikin yahudawa daga minan ladina hadu sai da min bayaniya bayaniya Allah ya abokan gabanku daga jinsin yahudawa saboda dukkan yahudawa a Allah wa kai daga daga jinsin yahudawa wanda ke cewa da zafi da zina a wani yanku ko da ba da zafi da zina ko ba bisa sani da minhum maghfiratan a lokacin da Allah ba da labarin sahabbai a cikin suratul hajji a cikin ayat sai Allah ke wa da zafi da zina ko ba bisa sani da minhum Allah ya tsawari ga waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na kwarai daga cikin su ka daga cikin su ma'ana na sashi ba yaƙoƙi minta mai shirina ana da kwallon da wala da jirs wala da jirsin waɗannan sahabbai cikin wannan jirs a da ke nan minta a kacar walida Allah ne ke cewa da ƙarfi kamar da zai na ƙaru da na ta bi da ta ta kuma mun da ina shi ina ina ruwa ke tsallan min ta wa amma ya kulo na ya yi masanan da zai na kafaro min ba ma za su rayu ya na mawa Allah da tsara masu cewa Allah uku ne yana tafi in ba su daina ba lalle waɗanda suke kafarai daga cikin su ka zama da cikin su da bai iya rafa da cikin su ne kafirai kuma sun yi Allah kuma ya kafa da wannan da Allah ya ce min yana da cikin wannan jinsi saboda jinsin ake magana a kansu ba ka nan ma wallahu a'lamu bi a'daikum illa allazina adu Allah shi ne mafi sani da abokan ku cikin yahudawa ko da wata bai iya cewa Allah shi ya fi kowa sanin abokan gaban ku daga cikin Yahudawa domin ko daga cikin Yahudawa akwai nan gaba Allah ce zai yi sawa'a ina ne da ta bi ummatin qa'imatu bi tunna ayati Allah ana la yuhum yasirun wa tawakkalu walakin min an tana yuzma tuwa ta yabi ibriya gane ko to haka wannan kira idan ta koma ga wallahu a'lamu bi a'da'ikum ko ta koma ga min annabiyina ruku da sibo min كان يجي سوى أنزل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب سيدنا da أعلم بأعدائكم من الذين أوتوا نصيبا من kitabi. Allah shi ya fi ku sanin abokan gabanku daga cikin waɗanda aka bai wa rabo na littafi. Na fata an wajen na ko, ta wannan bangare na ɗaya ke. Fahiyar bayanin nun, a ganin wani da lillan ita ce Kuma Saboda jinsin ba na nufin wasu daga cikin ba su ɗin ne duba ita kira min albayaniya domin da bayanin jins wata ba tana nufin wani sashi ba tana nufin sura kamar ta kashin suratul kafir da kuma ta tawakala da zalika wannan da zai faɗo inna allaha salihu ala domin da ke cikin waɗannan ayoyi su ake kira min bayaniya Ya yace fahiya bayanon. wa qala al-farisi malam kare farisi daga cikin malaman larabci yace hiya ibda'u iya fida'u kalamin yace a tsawon magana ce in wani da fida'u kalamin ba ta da alaƙa da ba ƙaula a wallahu a adamu bi ada'ikum min alladhina a wallahu a'lamu bi ada'ikum magana ta kare min alladhina na daga cikin waɗanda suke yahudawa akwai kaza da kaza gane shi da iya tsawon magana ina da na hadu akwai kaza an gane ko to shine yace eh, wa qala al-farisi hiya ibtida'u kalam taqdiru wa taqdiru min alladhina hadu aw cikin waɗanda suke hudawa ko wanda mutane yuharrifuna al-kalima an gane ko a wace da manta mai idiya cikin waɗanda suke hudawa akwai wasu sashi daga cikin su ke da tabi'idiyya yuharrifuna al-kalima amma wadi'i to da kana sai ta zama sabuwar magana وقيل هي متعلقة بنسيرا واسمه كتير متعلقة بنسيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نسيرا من الذين هادوا معناه كل شيء يأتي إسا مجبس هو Allah ya isa mai taimako ga waɗanda suke yahudawa ma'ana Allah shi zai taimake ku daga kansu ko Allah shi ne mai taimako fiye da shi shi ne minan lazina an gane ko ka ce a alamu bi kaza minka an gane ko a alamu biha minku ya fi ku sanin abu kaza wannan shi ne ce au bi nasi au bi nasiran على قول الفارس وقيل هي متعلقة بنسيرا على قول الفارس هو ضعيف هو يا كم هو ضعيف هو هو ضعيف wancan maganar ta fi qaulul farisi cewa min allazina hadu qawlan wannan shi ne daidai domin ya ce ibtida'u kalam kaga ibtida'u kalam shi ne abin da ya faɗa kuma shi ne ma'anar a ce min allazina hadu qawlan amma a qawlan ta ce muta'alliqatun bi tasirin da'if a qawlan shi farisi haka nan ma a ma'anar والله أعلم ولا كفى بالله ولا كفى بالله نسيرا من الذين هادوا يقول هو معناه ضعيف ذاك كان القول بكل كل أول شيء شبايا والله أعلم بأعدائكم من الذين هادوا الله يفيد على الأخوة الأخوة جبا سكين وانا لك جنس يقول دعوة عن ذلك وانا كمان قلت من الذين هادوا يحرفون سيدا القول يحرفون هذا من الذين هادوا قول هذا من الذين هادوا قول قول قول shi ne mubtada'un mu'akhkhar an gane ko shi ne mahzuf din shi ne muqaddam yace yuharrifuna al-kalima da Allah yake suna sassauye maganganu al-kalima maganganu yahtamilu tahrifan lafzi aw al-ma'ana yana iya tahrifan lafzi tahrifan lafzi ta sauya lafzi daga inda yake kaga ka sauya lafazi lafazin kun asali ka sauya shi kamar da ake rawato cewa Allah ne yace da su wa kullu hisbatun ya suka ce himba daga zan ba zan canza hisba da himba kaga lafazin ya banganta, ko da ma ma'ana tana biyan lafazin zan sun ba su su sun tun daga tushe sun sauya ko ko zama da suka su ta sauya lafazin ma'anar amma sun suka fushe shi daga ma'anarsa sai suka ce ai ma'anar abin da ake nufi shi ne kaza kaga sun raba shi da ma'anar shi ne sauyin ma'ana kamar Allah ya ce Allah rahman da al-arshi istawa idan ka ce istawla kaga an sauya ma'anar istawa da wata ma'ana da gwamnati istawa ba ta ba da wannan ma'ana za ka wannan shi ne sauya kalma sauya ma'ana za ka yi ce ko ne da mana yi harifuna lafla tsawon ma'ana wakila wasu ma suka ce alkalimu huna a taura wasu suka ce har yanzu huna alkalima suna sauya kala magana shi ne a taura suka sauya a taura yadda suka ma inda a taura Allah ya ce aika za su sirra sai Allah ya ce karai wai da Allah ya ce aika za su ta wada ba sai ba wancan ake nufi da Allah ya ce wannan ake nufi da Allah ya ce karai kaga wannan yana cikin tarihin da suka a taura ko ba sauya wata ma'ana wakila kalamun nabi sallallahu alaihi wasallam wasu ma suka ce a'a Maganar da suke sauyawa ita ce maganar annabi sallallahu alaihi wasallam يعرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وأسينا wannan shi ne fito na fito da bangare sami wa a tsaina mun ji kuma mun tsara a gara ce ba ce ba ko a ji a ce to an ji an shiru a kan a fito karara a ce mun ji kuma ba za mu yi to ga zo mai da sami'ina wa asaina ga da taurin ya yawa wa yaquluna sami'ina wa asaina wasma ghayra wa kuma kuma saurara saurare mu alhalan kai kuma ghayra musma'i kai ba abun a saurara da wasu mai ne suna mafkur an gane ko ba kai ba wanda za a saurara kai isma kaji kai ba abin sauraro ba a ga wannan magana ce ta rezi da wulaƙanci da ƙasƙanci cewa wasu ma gairar musulmai wara'ina kuma suna cewa wani sallallahu alaihi wasallam ra'ina an gane ra'ina asalin ra'ina kula da biyu sahabbai suna gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalma bisa ga ma'anar ta take sananne a harshen larabci ra'ina kula da biyu kula da saurare ne bidare shi ne ma'anar ra'ida da za ta gani ma musamman suna gaya musu da sanar da sanar kalma da wannan ma'ana ta saurare musu da mu lura da mu kula da mu ta suka da ta yi lura da kalma ta fatanci a yaran su shi kenan sai mu suna ce maza da sanar ra'ida suna nuna kamar yadda sahabai suke cewa ra'ida su ma suka koya suna cewa ra'ida alhalin sunan farko shi ne wancan kalma ta batanci to shi ne Allah ta'ala ya sauya wa ya ce yanzu za a zina mana za ta kudu ra'ina wa kudu zirna maimakon ra'ina Allah ta yi amfani da kalmar da ba ta ɗaukan wancan mummunan ma'ana da take so haka kira ce kalma tana ba da wata ma'ana da ba in akwai wata kalma da za ta ba da wannan ma'ana Allah ya yi amfani da ita shi da kyau al'amura kauce ita a larabci la ba ba matsala ba ce amma kuma tunda su sun gina a wancan kalma an gane ko a wancan kalma ta harshen kaga kauce mata shi ya bi saboda kan sai amfani da ita suna faɗin kalma da bata dace ba wannan shine Allah ta'ala ya ce wa qulun zurna kaga Allah ya ce ga abin da za mu fara Allah ya ce wa ra'ina ilayhim bi al-sidati karkatawa da harshen duk suna yi don su karkatar da magana daga saitinta sai kuma magana ra'ina na zidan amma suna faɗi don su karkatar da ita daga harshen ya Allah ya ce yi harifu walau annahum qalu sami'ina wa ata'na Allah ya ce mana ne waɗancan muna nan maganganu da suke faɗi da kaza suka faɗa da ya fi musu alkhairi domin fan sami'na wa ata'na da cewa suke sami'ina wa asma'ana ta wanda abu nuna biyayya mun ji kuma wani ta amma waccan kan tana nuna bijirewa da fito ko ko karara. ta ce sami'ina wa asma'ana mun ji mun saba Allah ce da ma cewa suka yi sami'ina wa asma'ana ya ce iwa ban min ƙaulihin sami'ina wa asma'ana haka nan da cewa suka yi wasu ma iwa ban min ƙaulihin isma'an gaira musma'in a cewa su kai saurari mu amma su ce wai ka saurare mu kuma kai wa abin a saurara ba wannan akwai reni a ciki ya ce wanzurna da kuma cewa su kai wanzurna iwajen min mu, ra'ina kuma faɗin da suke cewa ra'ina tana ra'ina tana da harshen dambu tana ɗaukar ma'ana mai yau, tana ɗaukar ma'ana mummuna da su gwada masu sallallahu alaihi kamar ma'ana mai kyau suke nufi amma a zuciyarsu tsaye mummunar ma'anar suke nufi ta ɓatanci da zagi Allah ce to sun kauce ma wannan magana sun ce da sun ce ra'ina sun ce unzurna dakata mana ko da saurare mu ko jira mu magana sun faɗi wannan Allah ya ce da kana khaira la huwa minan nazari da al intizari unzurna an gane nazari shi ne kallo dubeni awal intizari sauraro an gane ko wala ta tana ɗaukar biyu amma tun da ta zo ta zo da ilaba an ba ta ɗaukar ma'anar duba ina cewa nazara tana ba da ma'anar kallo idan ta zo da ila a falayen zaruna ila ibili وتراه ينظرون an gane ko انظروا ila انظروا الى اثار رحمه الله فذكر الى النظر يقول الى اثار ما يكفى لما انا كالو اما ان يروى كذا الى انظرنا ما انا سوراهيم وكلموا اغانبوا انظروا الينا الى سيد المخلفين اغانبوا Haka nan shi ma da ya ce tana iya zuwa guda biyu, amma tun da ta zo ba tare da ila ba kuma ta ɗau mafi to kuma bai kamata kuma ake ce ta zo da ma'anar unzur ilaina na kallo ba domin shi ce tana zuwa ko minan nahuwan nazar aw intizaru fa hadhihi al-ashya' ath-thalatha fi muqabalati al-ashya' ath-thalatha allati dhammahum ala qawliha waɗannan guda uku kuma suna daidai da waɗancan guda uku waɗanda Allah ya aibanta su akan waɗancan guda uku لما فيها من سوء الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبنا رسول صلى الله عليه وسلم كان شيء في سماء في كذا مرضونا ألا ألا يقول في سماء هو إذا ما هو شيء في سمينا وأطعنا هذا ليش من مين أكير أكير سمينا وأطعنا سمينا وأطعنا هذا ليش من الله أكير بدين كذا هذا لك شيء اسمه غير مسلم هذيك هو كيف أبغى أقول عليه تبعي ان آه، واخبر انهم لو قالوا هذه الثلاثه الاخر جوابا عن تلك لكان خيرا لهم وانهم ملاقوكم قرشين سكبدا سوني اخر نقرشي فرسو سكبدا امدا نفرقو نقرشي سمعنا واطعنا وسمع وانظرنا kaga da sun fi wancan da suke ke sami na wa sai na wasu ma gaira wasu ma'in wa ra'ina a ga waɗannan guda uku da su suka faɗa da sun fi musu alkhairi fiye da waɗancan da kana khaira lahu fa inna hadhihi laysa fiha su'u ajabi waɗannan babu uh, rashin ladabi a cikin su waɗannan kalmomi ne masu ma'ana ingantattu da kuma ladabi da ta'a na wanda sallallahu alaihi wasallam la kana khaira lahu wa dai kan hanya ta farki wanda ya ce shi ne abu lakin la'anahu Allah wa yajin yu'minu da illa qalila wanda shi ne kusan aya wannan bai zama da ba Allah ya ce Allah ya la'ane su saboda kafirsu don haka ba sa imani sai kaɗan ko ba sa imani sai imani kaɗan ko ba sa imani sai kaɗan daga cikinsu yana masu da ne kalilin da يؤمنون إلا قليلا ولو لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا ولو لا يؤمنون إلا قليلا منهم فما إيمان ولا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب بغيرها معكم ما نزلناه مصدقا لما معكم من قبل أن يخلقهم بها من قبل أن نخلقهم بها فنعدها imani da abin da ku saukar da ita da tawa ga abin da ke tare da ku musaddiqan lima ma akum ma sha an ambace ta baka suratul baqara da ne to an lima ma anzalna anzalna musaddiqan lima ma akum wa la takunu awwal kafirin a nan gurin ma da fasare ce duk inda Allah ya ce alqur'ani yana fasara da ta tafsirin da ta gabace shi ko ko Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaskata annabawan da suka gabace shi yake ko da ya na ɗaya shi ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafinsa ya ba da labarin cewa waɗannan annabawa ne na gaskiya kare ce ne ya gaskata su haka nan na biyu waɗannan annabawa sun ba da labarin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce annabi zai sai ba shi ya zama kamar da suka faɗa kaga ya gaskata ya sa maganar ta zama gaskiya haka nan bangaren ya uku shi ne an annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da bayanan abubuwa na addini irin yadda waɗanda suka zo da zuwa rahoton wa Allah shi shi kaɗai haka nan Qur'ani ya zo da rahoton wa Allah shi shi kaɗai ko zo da cewa an mutu akwai hisabi za a tada mutane a musu hisabi akwai aljanna akwai wuta haka shi ma annabi ya zo da irin wannan abu kaga wannan shi ma an ga da gaskatawa ba ta tafar da suka gabata Allah ya kira ahalul kitab cewa ku imani da abin da muka saukar cikin alqur'ani tun gabanin min kamar an naqwa min sawduha tun gabanin mu shafe wasu fuskoki ba da Ibn Abbas Abbas Ibn Abbas ya ce tamkuha an tuzala al-uyun minha Ibn Abbas ya ce shafe ta shine a ɗaya fuskoki daga idanuwa daga fuska amsu ha yace a ɗaya idanuwa daga fuska wa turaddu fil ƙafa sai a bai shi tsaya a ga shi ba a ji tsawon an shafe fuskoki ma'ana an sauya su bigire ga inda aka sanya ido a fuska sai ba irin ya koma tsaya ya koma baya shi ne ba turaddu ila qafa kuma wannan an yi haka an yi damsu. Na'am. Fil qafa ko ba ƙafa ita ce tsaya wa yakunu dhalika raddan ala duburi haka ne ko sai zama amma shi gaba na rudu ala adbari sai ma da su ga baya haka iya ita ce bayan bayan fuska kaga an ce muradu ala ha kuma mai da su baya kaga nan gaba nan baya to an shafe fuska ma'ana an kirge su daga nan gaba an mai da su baya yace to wannan shine fatakunu raddan ala waƙila wani ƙauye kuma suka ce tsamsu ha mahu tafi'i suwari ha min ɗanfin a ainin a hajibin ta tasira kan alibari ya kuru ya alil hawaye. Wasu kuma suka ce tsamsu ha shi ne mahu tafi'i surati shafi sura gaba ɗaya sai suka ta zama fula. Wajen yanzu kun kama fula da ido, akwai hanci, akwai baki da sauran. yake to an ku shi ne a shafe ta ta zama flat kamar ƙeya sai ta zama kamar da ƙeya suke flat ba gurbin ido ba gurbin hanci ba gurbin baki sai ta to haka shi ne ma'ana ɗan sai Allah ya ce ne so ya shafe fuska ka ba kai ta koma kamar ƙeya ya ce ta wannan shi ne ɗan ya ce ta mahawi tasdiqi suwariha shafe lanan surar in arfin daga hanci أو عين فوئل أو حاجم فوجرة حتى تسير كالأجبال هل فسكة تقوم كمك إيا يوم الغنبري في قلوبها أهل الحواس من الشرات والتالة لقوبي عند قوة كمان إيا واتلا أنسي واتلا باتلا واتلا قوي الله سبحانه وتعالى أو من العدم فوق الإبن أو من العدم فوق الإبن أو من العدم فوق الإبن أو من العدم فوق الإبن kama musu haskaru sabu ko ko mu shafe su mu sauya musu halitta kamar yadda muka sauya halittun a tsaba. Mun yi yahuda da aka na musu kama kifi ranar asaba da suka bujire yi dokar allah suka yi sun ranar asaba da ta wata dabara da su allah musu hukunci sai ya shafe su ma'ana ya juya su ta koma birai da alalu to kaga wannan shi ne na al'adar wannan la'ana ce ma'ana ta tasirin la'ana domin la'ana ce ta jawo aka yi musu haka za ka kenan kun ga wannan fassara ce da tasirin la'ana shi ne auna la'ana hun suka ce ma'ana na musafuhun kama musu ka asabu sabti wa kada dukkan su baka kuma an fasu wannan abaka an gane da haka shi wannan abin da abin da aka fassara ya da shi tasiri ne la'ana ba shi ne la'ana ba. Yusuf Allah kuma na Allah anil ma'aruf kaga ko bai zama daga cikin la'ana sananniya kaga wanda aka duniya ce da la'ana ba ma Allah ce za a ƙini mun da irin ƙinuwar da aka yi mabaranta kaga wancan ƙinuwar wanda aka wanda ita ta dawo aka yi musu hukuma ta shafe to su waɗanda idan an yi musu irin wancan ƙinuwa ba za ka yi wanda musu hukuma irin ta waɗancan an gane ko shi ne Allah anin maru wanda nuna ya udu ala wujudi da Allah ya ce in qabla an naqmi sawduhan kafin mu shafe wasu fuskoki su ne wujuhar nakira su auna al'anahu ko ko mu tsine wasu fuskokin su ne ta dami da ulu ala al-wujuhi an gane yace auna al'anahu kama la'anna الضمير يعود على الوجوه فوق والمراد إلى من تنهى إلى وضوء المهد والمراد أصحابها فوق يوم ما أبن الأشياء نبي su ne ashabul wujuh musamman ma saboda ya zo da lamirin masu hankali su fuskoki su kaɗai kun ga lamirin su ba na muzakkar ke zuwa ba an gane Allah ya ce wujuh yawma idin nazira kaga ba ce wujuhun yawma idin na ba zaka ce nazira tun kaga kenan wujuhun ana mai shanu da lamiri irin jami'i na bayyana da ukala an gane ko aka nan halatta ka hadisu da bashi wujuhu jami'in kashi a tun a gaba ce kashi una ba amma ce wannan ko ba ce wujuhu yawon kashi una ba haka nan ta ce wujuhu yawon na'ima da ta'in rabiya kun gaba ce wujuhu yawon na'imuna ba da ta'in rabuna kun gaba ba da haka ba kun gaba ta kamar da zuwa mufrad al-mu'annas to a kan idan muka ce da gani mutu da alal wuzu a gane mun gaba da annan da bisa ha na da rudda a kala da rudda a ita wuzu ala alwariya au da sai ka da al'adaha ai kun gana rudda a da ha ido sai nan ba su da al'adaha ko ga wannan ke da amma wannan da balaga da cewa wannan dan a nuna cewa wuzu ana da ashabul wuzu kaga ashabul wujuhi su ne yasa yake ashabu aw alana min utul kitab ko ko zamana aw alana su allazina utul kitab an gane sai mana ya tarbe ne alalin tifati isa ga wanda ke kira ga balaga iltifati iltifati shine sai salam magana an gane misalin shi na Allah ke cewa abasa wata walla wanda abasa dalilin gani ana abasa ya juya ya ku ya haɗa fuska shi ne abasa ko da ya juya ta ga ka kan ya ta fara kan kenan a turai an ja a huru ka ga da biyu hu shi ma na ta fara an ja a huru a an ya ce ma yi da ka ko ya da ka zama yin a gane ya ce ma yi da ka za ka tsaya aka ce ma yi da ka ko da dalili daban za ka zo sai aka sauya haka nan ke cewa huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil ta ga wanda ne da ya ce da ne dukkan ba kaga nan ma an samu iltifat to haka ma ne yake nufi an samu irin wannan iltifat idan wannan iltifat kuma ya ce mana an samu iltifat kun ga ina iltifat ne yake ina iltifat eh ya ce zama iltifat in ba a ce a tufafi sai an kawo tun da hun tun da hun dalilin menene dirin gayi to ba a cewa in tufafi sai idan da an samu da birin muhada ana tafiya magana tiryan tiryan muhada da aka zo na la'anar sai aka sauya da aka ce na la'anar da an samu kum kum kum sai da gana aka samu hun sai a ce yin tufafi to yana ka samu yin tufafi. Ya? Aminu, da aka yi aminu ya zama dalili. to kada aminu antu an gane ku aminu ku ku yi imani shi ne ma'anar aminu an gane ku ba aminu su yi imani ba bai aminu yi ya Allah ne da wasu ke aminu ne ma'anar zanna musulmikan kalli ba ko misalai ko har yanzu da biyarin misalai dan kabila annabi bai sa ruwa da na Allah da au dan ana hum dan ana aka sami an gane ku wannan shi ne yace eh, auna au alalin tifati ko shi ke nan ko wannan shi ne kasar aya ana mana wani lokaci ya kyara da wata shi wannan aya da muhimmanci inda na la ya fura min shirka bihi da ya ga umaru da a yi da mun sha wannan aya tana da muhimmanci a rance da kyau kuma na kuma ya mana tantance mana yadda hakikalin ma'anar ta yake inda ahlus sunnati wal jama'a da kuma yadda yan bid'a aya ta zama rabbi a gare su an gane game da abin da ya shafi musulmi mai sako ana magana akan musulmi mai sako mai makomasa ko makomasa wani da ya wuce zilawa su da ɗan mutane da wani gada makomar wani zai ya yi ba matsala ya kana da imanin duk asar da za ka yi duk da ɓangaren da ke ba matsala imanin dan ya wanke ba an ba da kamar da kamar ba su ganin su ran da su kuma bisa ga wannan ayyar ya maka fasara da kyau ta kai kuma da kawo akwalin malaman da suka saba ayar da ma hujjojinsu da menene da yi musu da iya kawo kuma cikin takaita bisa da cikin hikimomin malaman da kawo abubuwa da yawa cikin takaitawa kuma cikin usulubin da za ka fahimta a wanda ka ka kai da haka kana iya samun manya-manyan da tattafai ka ke kano ciki kuma ba yana kafin hanga kawo amma takaita takaitawa ya kawo amma ya saka musu da alkhairi. Insha Allah za mu a nan Allah ya kuma sati mai zuwa da zai dace الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته